Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu hayaniyar waɗansu za mu ci gaba majalisi na uku a cikin wannan littafi ɗalibul ilmi bai na tartibi wal fawdawiyya na babban malami a sheikh abdulaziz ibn muhammad ali sadha hafizahullah ɗalibul ilmi bai na tartibi wal fawdawiyya sunan littafin kenan to ga unwanin sa ya zo shine asalin dama abinda aka rubuta littafin a kansa to yanzu malam zai fara bayani a kansa لتعرف قيمة الترتيب وعظيم أثره وآثاره في حياة طالب العلم saboda ka san kimar tsari da kuma girman tasirinsa da kuma gurabun da yake bari a rayuwar ɗalibin ilimi ƙarin baina na ɗalibai ilmi ko ka zama kayi gwaji ka samo ɗaliban ilimi guda biyu a ma, ɗaya daga cikinsu harisun ala auƙatis mutum ne mai kwaɗayin lokacin shi la yufarriqu fi bidiyati waqti baya sakaci a game da wasu sasannin lokacinsa fadlan an kulliyatiha balle kuma a ce sakaci da lokutansa duka yuqaddimu awqatahu yana rarraba lokutansa alama yahtaju min al-umuri gwaggwadon abin da yake bukata na lamurra da ina yakin tamma da kula cikakkiya shi ne ɗalibin farko kullu dalika bi tartibin zihniyin musbaqi yana yin wannan da tsari ne na kwakwalwarsa wanda ya riga ya tsara shi tun a baya ba wai sai ka ɗauko littafi ka rubuta ba ranar kaza da watan kaza lokaci kaza zan yi kaza a'a a kwakwalwarka kana da tsarin ka a cikin kwakwalwarka kullu dalika bi tartibin zihniyyin musbaqi thumma yabda'u yawmahu da ya tashi zai fara yinin sa aw usbu'ahu ko satin sa aw shaharahu ko watan sa aw amahu ko shekarar sa wa kadra sama a a'malihi ya riga ya tsara plan ya riga ya tsara yadda zai gudanar da rayuwar shi da ayyukansa fatarahu bi idnillahi ta'ala zaka ganshi da izinin Allah muntaziman fi fi masiratihi duk abin da yake yadda yake gudanar da rayuwarsa cikin tsari ne tuquba awqatuhu lokutansa ana karar da su wa yahsulu muraduhu abin da yake nema yana samuwa bi fadlillahi ta'ala da falal Allah madaukakin sarki thumma bi inayatihi bi tafsir sannan kuma sai ta hanyar kulasta da tsari shi ne ɗalibin farko ɗalibin da yake da tsari komai nasa a tsare yake yana kula da lokacinsa bai yadda lokacinsa ya tafi a banza ba lokutansa na karewa ababen da yake burin ya samu a rayuwa suna samuwa baina zalika allazi lam yurattib umurahu shi ko ɗayan da bai tsara lamurransa wa aka zan amra bi kuma kawai shi yana yin al'amura ne kawai baragada kawai haurajiya. wa yake. da rashin tsari in an ce ashwa ashwa'iya nisba ce zuwa ga ashwa ashwa abin da makauniyar taguwa رأيت المنايا خط عشواء من تفت تمت ومن تخطئ يعمر هيا هيرنجي كو هكا هكا هكا زهير يتشي أتشم مؤلقة ra'ayt al-manaya khaffa ashwa'a yace ina ganin mutuwa kawai bugu take irin bugun ashwa'a makauniyar rakuma taguwa man tusibtu mithu duk wanda ta sama sai ta kashe wa man tukhta wanda ta kuskure bata same shi ba yu'ammar ya Allah ya kale shi ci gaba da rayuwa fa yahrid har ya tsufa to shi ne sai su ce ashwa'iyya ashwa'iyya yadda ka gama kauniyar taguwa tana yi fafafafaf to duk mutumin da ya zama zai da tsari sai a ce nizamuhu ashwa'i hayatuhu ashwa'iyyatu to shi ne wancan kamar fauda ɗin fatarahu yuhdiru awqatahu zaka ga wannan yana kwararar da lokutansa a banza wa jawari haku sannan yana gajiyar da gabobinsa wa yut'ibu hu sannan yana wahalar da kansa bal bal wa qad yut'ibu rahu, zai iya ma wahalar da wani mafi yawancin mutanen da ba su kula da lokacin da za ka yansu su rika zama wahala ga wasu kuma in baka musu ba su ba ka zama abokanan ka zama abokin gaban su wa kad na sahu kai zai cutar da kansa ba wa ghayruhu kuma ya cutar da wani shi bi sababi tilka al-fawdawiyyah al-madmuma saboda wannan baragadar da har gidan abin zargi shar'an wa aqlan shari'a tana zargin haka sannan hankali ma na zargin haka shari'a ba ta yi da haka ba hankali ma bai yi da shi to ka gwada rayuwar waɗannan mutanen guda biyu take fa talibul ilmi shi dalibin ilmi qudwatun fi sha'ani kulli shi abin koyi ne a rayuwarsa gabaki baki ɗaya yanzu yan uwa wallahi akwai abokananku da yawa da za ta riƙa kallon ku suna sha'awar rayuwarku kuma tsila sun kai wani mataki ƙololuwar daraja amma rayuwarka suke ku kalla suna sha'awarta sai ina ma su zama kamar ka idan ba kan tsari suka ba fa in ahsana idan ya kyautata wata asara bihi man khalaqahu kuma duk wanda ya cakude ɗaya da shi ya koyi da shi ya tasiranci da shi fa zalika naf'un lil jami'i to wannan zai zama amfanin kowa ne amma in kanatil ukura in ko ɗalibin ilimi ya zama ɗan harigido bi an urifa min anhu idaa'atuhu li awqatihi aka san shi da ɓata lokacin shi ɗalibin ilimi ne amma an san wajajen firarsa ɗalibin ilimi ne a cikin unguwa yana da wajen fira guda goma akwai wanda ake yi mai kunin kanwa take zuwa ta zauna a gefe in aka gama cinye wannan aka gama shanye kunin kanwan akwai kuma mai kunin tsamiya tana kawa da wara shi ma za a je a zauna a can gefen sannan can an jima kuma akwai wanda za a je wajen tukuban mai tsere da banango shi ma a zauna sai an cinye wannan tsiran da balango sannan kuma can an zuma a wajen mai shayi sannan in dare ya yi can kuma zai koma zan shagon mai kyamar shagon sai da magani kuma ɗalibin ilimi ne saboda haka a in urifa bi an orifa an ba idza'atu a awqatihi aka san shi da ɓata lokacinsa wata tafriqihi aka san shi da sakaci fi umurihi a cikin lamurransa tujaha nafsi akan kansa wa tujaha al-akhari da kuma sauran mutane wa ta'assara bihi man khalatahu sannan waɗanda suka yi shafuɗi yin mu'amala da shi suka tasiranci da shi fa zalika dararun ala al to wannan ya cutar da kowa yasa idan masu ilimi suka lalace to lalacewar al'umma ce duka fasadul alimi fasadul alami idan mai ilimi ya lalace to duniya ce take lalacewa duka duka to shi kuma mai ilimi yana farawa ne daga ɗalibi yanzu za ka ga malamanmu har mutum ya mutu zai sarƙashe mushi ɗalibin ilimi ba kasance ba ne har mutum ya mutu babban malami ke ta ji da isu zai kai suna cewa na hannun tsalaba ta la'il daraja ce to malam zai fara baɗa mana sababba yanzu ya faɗi cututtuka ko kuma zai fara faɗin sababban da suke jawo cututtuka sannan sai zo ya bayanin cututtukan a kowace cuta kuma zai faɗi maganinta abu na farko min asbabin fawdawiyya daga cikin abin da ke jawo rashin tsari a rayuwar ɗalibi awwalan na farko a tawakkul wa taswir at-tawakkul dogaro ba da Allah ba eh, kama kama kama kama kama kafan wada kawai mutum ya zauna bai komai bai da shirin komai ne tawakkul wa taswir da kuma cewa sai nan gaba zan yi shi yasa suke faɗi cikin magabatan mu suke cewa ahlu aksaru ah, ahlin nari musawwifu mafi yawancin yan wuta yan saufa ne saboda in yanzu aka mai wa ce ce saufa a tubu saufa a tubu fala ya mutu fala ya tubu hatta ya muta ba zai tuban ba har ya mutu to abu na farko ce abu na bisaniya عدم تقدير قيمة الوقت غشن سن مهمة الوقت ثالثا نأكل عدم العناية بأشغاله وأموره ابتداء غشن كلا دا أي كنسا دا كما لمرن سأتاشن فرقه رابعا نهد تقديم شغل على آخر قباتت دا ونأب أكوني وتأخير أشغال أخرى دون مقارنته da kuma gabatar da wasu da jinkirta su ba tare da takuna da fiqhul awlawiyat ba fiqhul awlawiyat ne ya yace akwai aulawiyya bil kam akwai aulawiyya bil kai akwai aulawiyya bi az akwai al-aulawiyya bil makan akwai aulawiyyatul ajr aulawiyyatul ajr duk waɗannan sai mutum ya kula da su ya zama yana da su wani ɓangare ne a cikin fikul inayati bil waqt fahimtar yadda ake tsara lokaci fikul aulawiyya khamisan istif'abul umur jin al'amurra suna da wahala komai ka zo za ka yi ka ga mai wahala ne shi ne sai ya sauke lamba a ƙasa ban sani ko akwai anaku yace min jamili ma sami'tu fi hada al-muqam daga cikin magana mai kyau da na taba ji a game da wannan al-mutafa'ilu yara fi kulli su'ubatin fursatan wal mutashaimu yara fi kulli fursatin idan mutum yana da kyakkyawan fata to duk abin da ya ganshi mai wahala ne to zai ci akwai dama kuma ta cin nasara a shi ko mutumin da ya zaune shi shi'unci wanda ya riga yake ganin ba nasara a rayuwar shi to duk wahalar da yake ganin ta duk wata damar da za ta zo mai sai ce akwai wahala a ciki kun gane magana idan mutum yana da kyakkyawan fata yana son ya ci nasara a rayuwa duk abin da aka zo aka ce kai akwai wahala sai ce a ainihin in na shiga ta nan ina ganin zan balla shi ko mutumin da ya riga ya tsine ma kanshi shi ne mutu sha'iri ya shi ba albarka a rayuwarsa da abiya zo sai ce kai akwai wahala a cikin wannan abu sai ce ba zai yi ba wannan magana hikima ce babba kuma da yawan mu muna da wannan ciwa kai wahala wani ma malami ne zai zo zai karanta da ɗalibai zai ce akwai wahala musamman malamanmu na jami'a Allah shirye su ɗalibi zai zo tun daga ajin farko zai su tsorata tashi akwai malamin da muka yi lokacin muna jami'a abin da ya zai fara ce mana ke ne ce kada wani ya mafarkin zai sami a kwasina wallahi talla wallahu alama a kudu shahi ban masa kage ba ya ce ba za ka taɓa saka wani ya sare zai sami a akwasina eh, you can get you can get this eh, somehow wai za ka iya samun this ba tabbaci ba ya ce wai abin da yake son kowa ya sa ranka shine ka fara da gaske idan Allah na malami ne ina malanta a nan kana koyar da ɗaliban ka kana cewa ba za su iya ba yasa kake koyarwa daga cikin ƙwarewa a malanta akwai tasiru si'ab wa tashilul utar ababe masu tsananin wahala malami ya jawo su mai da su masu sauki akwai taqribul bi'ad akwai ababen da suke da nesa ka jawo ka jawo su zo kusa ana bukatar wannan na shi da sadisan Allah mubala mutum ya zama shi ba abin da ke da muhimmanci a wajen shi shi kawai dan ba ruwan bane sabi'an al-ya'su wal khumul ba ƙauna wal kumul da ɓoyewa a inda bai kamata ka ɓoye ba shine kumuli akwai inda wannan sifar ta alhumuli take zama a bar yabo malamai idan suna magana akan a tawabu to sukan kawo ta babban malami cikin malaman karni na uku alimam ibn abi duniya rahimahullah yana da littafin a at wal shine ka kai wani mataki amma ba ka bayyana kanka wannan abin yabo ne amma inda ya kamata ka bayyana ka ki bayyana to abin zargi ne Shi ne ba haushi mai hikima ke san ba a san ka ba ka a san ka in an san ka ka ballaɗewa kun gane in ba a san ka ba ka a san ka in an san ka ka ballaɗewa yake zai ka nemi sharhi ثامنا اتخاذ القرار بسرعة sauran ɗaukan mataki kawai sai ce kaza ba tare da yi nazari akan abu ba duna ta'annin ba tare da natsuwa ba ita natsuwa ana buƙatar ta wata rafuƙin da kuma bin abu sannu sannu haske kare ƙarshensa to daga nan sai ka kama sa abin da ai zuhairu yana cewa eh, abin da an rifku abin nan yana cewa ne ne eh, الرفق با زين با والتأني سعادة وانا أبو يكي فتأن في رفق تلاقى نجاحا يوه الرفق يمن والتأني سعادة yake kaga jin abu a nasi ka bi abu ka yi shi a tsari sai ka kai ƙarshensa to yunmu akwai albarka a ciki wata an sana sa'adatu sannan kuma da bin abubuwa sannan sannan ake samun rabo sai ce fata an na fi riski duk abin da za ka yi shi ka yi sannu sannu da tsari tulaƙa na jaha za ka samu nasara tun a jahiliya ya faɗi wannan magana قال فسما إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانة ولا ينزع من شيء إلا شعنة ين أبو سنة سنة جديدية سحكي كاجانو يا يكي شيء الرفق عليك a cikinsa ba a taɓa sa shi a wani abu ba ce siya ma abin ado sannan ba a taɓa cire shi an firge shi daga wani abu ba ba ce siya sa ma abin aibi sai an ga abin ba kyau yanzu ka je ka yi wuce fananka ka kawo leda bakan leda sai ki cire cefananka a gida sai kuma an kawo miki sai suka je masu haɗa maka cefanin sai suka maka irin tsaurin nan na banza aka zo kawai daga zuwa sai masu ka ta cike leda a shi har da kwai a cikin mata sani ba me zai faru da leda me zai faru da kwannan an ce fashewa amma da aka kawo ana ajiye da sai ta bi a hankali idan babu za ta wuce ta samu cokali cokali ne ya tsota ɗan sa haka ta rika cirowa har kwance leda a buɗe a cikin natsuwa sai ta buɗe leda sai ta fito da komai daidai inna rifka la yakunu fi shay'in illa zana wa la yunzau min illa shana to a rayuwa in mutum yana wannan zai ci nasara kishiya haka kuma yana cin sabubban da suke ga rashin tsari ساتي أن اتخاذ القرار متنية لو سمت هاتي هكونشي وهو مشغول البعض الهالي دوتي شباء نتاك السبع ومضطغب الفكر وقال وشتنا ننشينا رواح ومثل هذا تكون قراراته عشوائية إن ونن دع أبن ذاك جاين كنا هكنشي بزيد ودى تعريبا وأموره فوضوية الأمر ذاك زمبا تعري لأن البالع دومن ذوتيا إذا كان مشغولا إذا أنشغل تد إتد ونأيك لا يتأتى لصاحبه النظر في الأمور ba zai yiwu da mai ita ba ya iya tsayawa ya bincike a al'amurra wa taqdiriha haqqa qadriha ya kuma ba su matsayin su wanda ya tsara su yadda ya kamata ana son shi yasa yasa aka ce kada alƙali ya hukunci shi nan ma zai kawo ولذا جاءت الشريعة بنهي القاضي عن الحكم بين الناس وهو غضبان في يسا shari'a ta zo hadisin بكر نفيء بن الحارث Hmm? lokacin da ɗansa ya zama alƙalin sajistan abdulrahman bin abi bakar ya aika masa da hadisin manzon sama cewa la yaqdi alqadi wa huwa ghadba kada alƙali yanke hukunci yana yana fushi dutse shi ba daidai fita ba قال تسمى لا يقضي القاضي وهو غضبان كذا من الحكمتي القالي ba القالي بابا انا نبن سينا كوتي ba. kai malami ne a makaranta an bata maka rai to kaka yanke hukunci alhali kana cikin hushi sai kai da na sani kaɗan dan tsaya ka na tsaka kalli yadda abubuwan suke to ko magana za ka yi sai ka farka in kuma hukunci za ka ɗauka to sai ka ɗau hukunci amma in dai za ka yi cikin hushi to ba za ka yi daidai ba to sai aka ce wa qad zakara ahlul ilmi malamai ma'abota ilimi kamar irin su ibn al mulaqqi ibn al mulaqqi ash-shafi a cikin littafin sa eh, abin da al-ila bi fawaid mithl al-ahkam a ƙarƙashin wannan hadisin sai da ya kawo halaye sun kai ashirin waɗanda suka yi daidai da babu kushi sun ambaci anna mana alqadi laysa maqsuran ala halati al-ghadab fa hatta ba ana nufin an hana alƙali bane kawai a lokacin hushi بل يقاس عليها غيرها من جوء وعطش أنا أنا أنا أنا أنا قياس نوت حالايا duk lokacin da alƙali ya zama ba daidai yake ba mai hukunci ya ji yanayin shi ba daidai ba to kai ya hukunci la ya ƙazi alƙabidu ne ya ƙazi wa huwa gabbat la ya ƙazi alƙabidu ne ya ƙazi wa huwa jawa'ad la ya ƙazi alƙabidu ne ya ƙazi wa huwa na'atan yana jin bacci la ya ƙabi ƙabihi ne ya ƙabi wa huwa atishan yana jin kishi kwarai la ya ƙabi ƙabihi ne ya ƙabi wa huwa farhan kada alƙali yana cikin tsananin farin ciki da yanke hukunci yana haikwa sai aka aiko a ranar an mai da shi court of appeal to kai ya zauna rana ba zai yi adalci ba da wuya in farin ciki zai sa shi ya saki wanda zai tantanta a saki ba kawai sai a ce ya kashe wani. sai sai ya sake shi kawai ya tafi kawai ya tafi saboda munna ta mai yawa hali alhalin nafsani ake kalla to kakka zama kai ma a matsayinka na ɗalibin ilimi kana yanke hukunce hukunce alhali kana cin irin waɗannan yanayin ina ghairi zalika da makamantan waɗannan sababi na goma ashira almubalaghatu fi tafa'ul kak kuma ka yanka kai matuƙa a wajen fata mimma yuwallidu inda adami tahqiqi tumuhatihi a lokacin da idan kuma abin da kake nema bai samu ba wa yi da abin da kake tsammanin ya faru nau'an min al-fawz al-jismiyyah wal badniyya kai ya haifar maka ka so abu da yawa ka yi fatan sai ya faru sai ya zo ba yadda kake tsammani ba to kuma zai iya taɓa kwakwalwarka zai iya haifan maka da wata matsala ta jiki ma kwarai da gaske ka tsara komai kai kawai wannan abin shi kaɗai kake son ya faru sai zo bai faru ba wannan duk wanda ya duk wanda ya karatun boko alal aqalli ya kai digiri zai bada da waɗannan labarin akwai buri na sakandare ai abu kaza zan karanta a jami'a ina son in fitar da e kaza a olafin ina da ya zo abin yanzu ko ba haka ba da wani daga nan shi ke wani wani ya mutu Allah ya sa kafin ya mutu ya canza da ya da ya waye bai ci ba kullun karatu da littafai ba shi laibirin alhuda-huda ba shi laibirin barewa ba shi laibirin gwamnati a nan zariyar mu kowane library da ka sani a can za ka tarar da shi wuni guda yana karatu sai ta zo mashi f9 ya ce ya musalla na san shi ya mutu ina masa fatan allah ya sa ba haka ya mutu kaji shi ne wannan ya sa tafa'uli da yawa anxiety ya ɗauku da yawa ɗauki ya mushi yawa saboda ka da sakamakon abin da yake ɗaukin ya faru bai faru ba shi kenan kuma sai zama kwala ba zai iya miƙewa ba mutum ne yana yi noma sai malamin gona ya zo ya ziga shi ya ce wannan hekta biyu taka da kai ta masara za ka samu dubu saba'in ana zuwa sai ya samu buhu ashirin ya yake faruwa da mutum manoma su ba mu amsa wani sai an kwashe shi ba ita a to ga ya sa hak da yawa to kakka zama kana da wannan ka tsaya ne bainal khawfi war raja'i bainal raghbati war rahba Allah ta'ala shi ya tsara rayuwar wannan ya riga ya tsara ta ni kuma ya sa ni in yi iyaka abin da zan iya yi to zan yi nawa amma sakamakon yana wajensa shi ne tsari yana iya yiwa tsarin nan ya zo yadda nake so yana iya yiwa kuma ya zo ba yadda nake so ba ma kullu ma qad tamanna ta maru yudrikuhu bi ma da ta tashtahi sufu ba komai kake nema zaka samu ba iska ma takan zo ma jirgin ruwa da ba shi abin da yake so ba kun gane wannan wannan na da tasiri matuka da yawa ɗalibai wannan ya faru da su a rayuwarsu sannan ya zo aka zo wajen neman admission ya samu abin da ya samu wani ɗan kadari da ke ci aishi sai kaza sai kaza zai yi yanzu duk wannan wahalar da ake ciki ta yaje yajen aiki sai mutum ya ce shi wani sai jami'a sai da biyu. sai zo bai sama ba in ya zo bai sama ba ya zai sai kawai ya sa tafa'uli da yawa wani daga nan shi ke ya karye aka je jami'ar ce first class nake son in fita da shi Sai zama ba haka ba ƙa'ida ita ce mazu sama ya faɗa maka farda bima qasama allahu lak ihris alama ma yanfa'uka wala ta'jaz shi ke na abin da ake bukata amfilatun lilfaudawiyyati inda ba a zai tsalabata da ga misalai na rashin tsari a wajen wasu ɗaliban ilimi na farko hadal amru qad ta'ummu bihi albalwa inda alkafi wannan rashin tsari ya zama wutar dare ya zama ruwan dare ga duniya eh, a wajen da yawa daga cikin ɗaliban ilimi wala shakka annahu mazmumun wallahi wannan abin zargi ne lakinnahu fi sha'ani talibul ilmi akbar sai dai a ɗalibin ilimi ma ya fi muni idan wani wanda ba ɗalibin ilimi ba a sanya zambe da tsari to kai kuma ɗalibin ilimi kai ya fi muni a ce ba ka da tsari ya ya'lamu ma yajhaluhu ghayruhu domin shi yana ya san abin da wani bai sani ba fablan an kauni hin kudu watan sannan kuma fa shi abin koyi ne ya ta'assahu bihi man ra'ahu wa man wanda ya ganshi ko ya ji shi zai yi koyi da shi wa man bala haka nan duk wanda labarin ka ya ji mishi zai yi koyi da shi wa sa'adrib laka amsalatan min al-fawdawiyyati min al-fawdawiyyati fi hayati ba'd talabati ga shi zan buga maka misalin yadda wasu ɗalibai suke rashin tsari linaqla anha saboda mu yanke kan mu zama ba mu da tsari in kunna mubtalina biha idan mun kasance da ba mu da tsarin to mu yanke mu daina mu dawo mu zama masu tsari wali na hazara wani minha saboda kuma mu guda kuma mu haɗu mu taimaki mu wajen guje ma wannan mummunar ɗabi'a in kunna mu'atina minha in Allah ya tsare mu ba mu da dama rashin tsarin muna da tsari ko mu zama mun guje ma rashin tsari a masanin misali alfawdawiyyatu fi dain fara'i rashin tsari wajen aiwatar da farillai taratan bi fawatiha ɗalibin ilimi kaga kawai yana zaune lokacin sallah ya ki tashi biyu. wa taratan bi fawati ba'd rak'atiha wani zubin kuma wasu rako'in su rasa mutum ya rasa li ajli ta'akhkhur al-mu'tad minhu saboda mutum ya saba shi ba abun da zai yi abin da zai yi lacca ba wani wani wajen tsarki ya riga ya sa kansa shi baya sallah biyu da alwala daya wata bid'a a cikin shiga cikin ɗalibai mutum ya saba shi da alwala ya ci sallah ya canza alwala ya sa kansa ciwo a rai to daga ba yadda za a yi samu wata sallah ta da sai dai jiran shi za a yi ko shi zai ja sallah in shi ne liman kwaganawa akwai wannan ko babu wa min asbabi dalika Akure, daga cikin sabubban da suke jawo wannan jinkirin adamu wudu'ihi illa inda al-iqamati aw ba'daha ba zai tashi je alwala ba sai ya ji an fara iqama ko kuma bayan ma an gama iqama wannan ba dalibin ilimi bane alhamdulillah wata rana aka gama sallah a masallaci sai gashi ya zo bai samu sallah ba ita malam ba mu ci da ikama ba ne wallahi daga gidan shi zuwa masallaci ta ku kaɗan ne wai ba su fita da ikama na ce oh to dama sai bayan ta da ikama kuke zuwa masallaci to da yau ba za ku sake jin ikama ba in dai a masallaci ne duk wanda ya ji kiran sallah in ya ga dama ya zo ba ya ga dama bai zauna a gidan shi Ikama wai ta an tada ikama sannan za su zo masallaci kuma har da faɗi wallahi baya jin komai a ransa amma ya malam ba mu ji iqama ba ne ai na da dai ina mamakin wannan wai musulmi ne ke fadin wannan magana wa min as wa min daga cikin sabubban da suke ga wannan dinkirin annahu qad yakunu munhalikan bi shughli ya yi nutsu a cikin wani aiki ne min kitabatin kawai rubuce rubucin shi ke sai au kira'atin ko kuma yana karatu fa yastamiru fi qira'atihi sai ya ci gaba da karatunsa aw kitabatihi ko kuma rubutunsa li yahtima nihayatal kitab wai so yake ya kai karshen littafin aw mabahatin minhu ko kuma so yake kai karshen wani bangare a cikin littafin wa shaytanu yuzayyinu lahu dhalika wa yuhassinuhu shaytan na kawata masa yana kyautata masa yana cewa ai yafi ma sallah abinda kake ya yafi sallah ci gaba kaga wannan shaytanci wa min al-asbab aidan daga cikin sabubban da suke jawo wannan lakkin na zuwa masallaci talbisu shaytani bi anna adatan imam at-ta'khur wanda sai ce a sai ko na zo da wuri ko ban zo da wuri zan samu sallah saboda limamin mu aina ta karatu fi iqamati salati a wajen da sallah saboda haka bari in tsaya sai ya jira ko babu wannan ya ce wa kis alama ya sha bihu halihin asibaba ka kiyasta abubuwa da yawa waɗanda suka kama da waɗannan sababbin suna nan a garinku da unguwar da kanka sai mutum yi makan sha'adalci shahidul maqali abinda ke shaida game da wannan magana tawa da nayi an na ilmi lallai talibin ilmi لو هذا ون لو عني بترتيب أوقاته وأعماله دا يابا كلادا tsara lokutansa da ayyukansa mahimmanci Waƙa sama tilkal amada sannan ya karkasa ayyukansa na tilkal auƙasi gwagwadon waɗannan lokuta wa muzahin yuzahim amran bi bai cakuɗa wani aiki a cikin wani aiki ba wa qaddama ma yastahiqu taqdima ya gabatar da abin da ya cancanta a gabatar da shi wa akhara ma yastahiqu ta'khira ya jinkirta abin da ya cancanta a jinkirta shi la takhallasa min tilkal fawdawiyyati al to da ya kubuta daga wannan rashin tsarin da wannan hargidar almashina mai shahidi wa audan ala bad'i idan mun koma baya inda muka faro hadhihi al-fawdawiyyah ta tasabbabat wannan rashin tsarin da gida da ya faru fi fawati faraid har ya zama ya rasa wasu daga cikin farillai aw fawati raka'atiha ko kuma ya rasa wasu daga cikin raka'o'i law anna hadha rattaba waqtahu da a ce ya tsara lokacinsa wa awwada nafsahu kuma ya saba ma kansa alistu idada lisfala tsari wanda ya kasance na shiri dan sallah bi waktin da lokaci yuqaddiruhu wanda ya tsara ma kansa bi hasabi hurufihi gwaggwadon irin ayyukansa da lokutansa wa unya bi zalika kuma ya ba wannan muhimmanci tamamal inayati mustata'ati gwaggwadon cikar kula wacce yake da iko a kanta لو كان ذلك دا حكا يا سامو فسيرى بإذن الله تعالى تيسيرا من الله والله بإذن الله زيج سوق إوادة الله في إدراك الخير وجن سام الخير وتحصيل الأجر لكم سام اللادة ناهيك عن الراحة النفسية kai balle kuma sauƙin zuci hutawar zuci da zai samu wasu ma'aninatul qalbiyya da natsuwar zuciya fi asna'i zahabi ila salati a wajen tafiya wa ya sani ko hadda kokarin sai ka je ka samu ruku'u zai iya ja maka hawan jini ana bincika ba za a rasa ba ba zuciya kake ba aiki da yawa ba haka za ji wani wallahi wani yana bayan ka kana liman zaka ka ji ya hmm, hmm, hmm, wai ya samu ruku'u na ne kawai ka ji mutum kawai na sai ka ce wanda in kidnappers suka zo za su kama shi tsaye na ne to kaji wannan shi ne fa kaifa inda ada istana to balle kuma a ce ka je ka aiwatar da sallaka cikin natsuwa yanzu irin da tawon nan da suke zuwa masallaci da sun ji sun kira sallah ya kake ganin natsuwar sallar mutum ya zo ya kama wuri akwai dattijan da za ka samu waje ma ya kusan zama nashi a masallaci kullum a nan yake zama zai zo masallaci da wuri ya zauna ya yi na wani ka ya ɗauko ƙur'ani yana karantawa wani ya ta zikirin shi yana ta zikiri yana salaki yana istighfari a ta da sallah cikin suwa amma wani matashin haka za ka gan shi sannan nake ba da labari a masallaci wani masallaci masallaci ne dogo tsawon shi goma sha biyar sha biyar ne nake da da bawan allah ne ya zo kamar waccan kofa ya rugo da gudu wai zai samu sallah sai da ya haɗa safa sai ina zo wajen guda bakwai ya shuri ya haɗe su sannan ya je faɗi ko bai samu ruku'u ba nan ne ka kalli yadda mutanenmu suke tafiya masallacin juma'a ka kalli yadda mutanenmu suke tafiya masallacin juma'a akwai wani kilib da ake sawa ina ganin shi na jami'ar ahmadu bello ana sa karatun karatun malam dr sa'id mini yana jan sallah kila kun taba ganin kilib din ka kalli mutanen da wai ana sallah ya fa kusan gama fatiha wai lokacin suke zuwa masallacin juma'a na ce ma wani da naga yana sa kirmin dan Allah ka daina sa kana tona ma musulmai asiri cewa ba su ɗau sallah da muhimmanci ba liman yana ta kira'a a masallaci an tada juma'a an kusan gama fatiha sai lokacin kashi uku suna jin na masallacin nan kashi uku cikin biyar ba su je masallacin ba tubawiya ومن الأسباب التي تعينه على تجنب تلك الفوضوية في التخلف والتأخر عن الصلاة daga cikin sabubban da suke taimaka ma mutum ya nisanci rashin tsari na tsayawa a baya da kuma jinkirin halartar sallah an yi harisa an ya kuna ala wudu'in da'ima mutum ya zama ko yaushe yana kwaɗayin ya zama yana da alwala wa fi zalika masalihu kathiratu a cikin wannan akwai fa'idoji da yawa fa'idoji min ha daga ciki tarkibuhu fi zahabi idan al idan kana da alwala ka kaga ba za ka bata ma kanka lokaci na yin alwala sabuwa ba za ka tafi da wuri wa min ha an mana yashmalahu qawluhu sallallahu zai shiga cikin faɗin manzo sama da yake cewa istaqimu ku daidaita ku tsaya daidai inda Allah ya ce ku amma walan tuhsu ku sani ba za ku iya iyakance abin da Allah ya ce ku duka ba saboda ka wa'alamu ku sani anna azka a'malikum as-salatu aikin ku dai fi tsarki a wajen Allah shine sallah wala yuhafizu ala al-wudu'i illa mu'minun ba wanda yake tsara alwalati ne imani hadisi ne ingantacce wa min ha daga ciki annal mala'ikata tad'u liman nama ala taharatin mala'iku za su yi addu'a ga duk mutumin da ya kwanta da alwala kullama taqallaba fi nawmi duk lokacin da ya juya قال صلى الله عليه وسلم مزسم يتطهروا هذه الأجساد نحركم الله كرك تركك وأن جكون كنا ناكو ألا ذي تركك فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا باب ونباوى جزيت أنا دتركي إلا بات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل face a cikin tufafinsa na ciki sai mala'ika ya kwana tare da shi a wannan daren duk lokacin da ya juya da daddare illa qala sai mala'ikan ya ce Allahumma ighfir li abdika ya Allah wannan bawanka ka masa gafara fa innahu bata tahiran domin ya kwana da tsarki wannan fa alwala ce ta bacci wannan hadisi ne ingantacce hasanun li ghairi mala albani ya ambace shi a wuri biyu ya inganta shi a cikin sahihu tarjili wa tahfif da kuma littafin sahihul jami'i sahih hadisi ne hasan to shi ne ne ce fa’iza ka na haza fi halin nan idan wannan ya kasance a halin bacci fal’allal muhafi ba ana da ƙa’izi mutawazzi’an watakila ana fata mai ƙarfi mutumin da ya tsara alwalarsa ya nalu hushe unnin hada. shi ma in wannan zai same shi in kana bacci mala’ika zai riƙa maka addu’a to ina ga kuma in kana farki in kana ba bacci alwalan nan ta karya ka'ida ko ba ta karye ba malaman mu na fikin wa'ai sukan kawo wani abu na wasa kwakwalwa sai su ce wace alwala ce ba ta karyewa amma ba ta sallah sai kwakwale su dan za. to ita ce wannan alwala ta bacci in ka yi ta za ka kwanta za ka iya fartawa ka je ka yi bawali ka zo ka ci gaba da ka ba sai ka sake wata ba ita wannan ta kwanta ishe ka babu hadisi da yake ka sake wata sannan wannan addu'a ta mala'ika ita zai ta maka da waccan alwalar ta ka tafa to ina da kuma in ka zauna kana farce amma kana da alwala ba ka yadda ka zauna ba ka da alwala ba kuma ina ce falalar da sayi na bilalu ya samu kenan tsara alwala manzo sama ya ce ya ji tutunsa a cikin aljanna ya ce yana ƙoƙarin tsara alwala kuma duk lokacin da alwala ce ta karye sabuwa to sai raka'a biyu manzo sai to ina tsammanin wannan ne ya baka wannan matsayin a cikin aljanna kun gani wal inda Allah Allah ya fi kowa sani walau lam yanalhu baka fama sabaqa fihi fadlun azim ai ko da dai wannan falalar ta mala'ika yin a nema maka gafara a'a baka tama ba to ai abin da ya gabata ma ai falala ce babba abin da aka faɗa mana na baya kai ai ba haka ba ma zama a masallaci ai sharaɗin ka samu addu'ar mala'iku sai kana da alwala domin ban ne ce lam yuhdis bai yi hadasi ba mala'iku za su sama mutum addu'a yana zaune a masallaci an gama sallar magariba yana jiran ai sallar isha'i mala'iku za su ta masa addu'a malam yuhdi daga cikin sabubban da za su taimaki mutum an yaji alal azana faisalan bainahu wa bainama mashaghilihi wa dole sa'i ya zama kiran sallah ya sanya shi ya zama mai rabewa a tsakanin ayyukansa da kuma waɗanda yake zama da shi duk abin da yake ji an kira sallah zai ce to ya bashi kowa yake zaune da shi ji an kira sallah mu tashi mu je mu sallah wa yakunu hadha huwa al-asl fi sha'ani wannan ya zama shi ne tushe a cikin lamarinsa duk abin da zai ji ana kiran sallah ya bashi wa mimma yahsunu dhikruhu huna cikin abin da ya kamata a ambace shi a nan ma da tarahu yahya ibn abin abinda babban malami alimamu ya yahya ibn ma'in sahibu ahmad ibn hanbal ɗaya daga cikin malaman al-jarh ya ambata an ibrahim ibn maimun as daga ibrahim dan maimun as hmm? shine shine abu isaq al-marwazi Eh, daga cikin malamansa akwai aba ibn abi rabah hmm, da kuma al-imam abu ishaq as-sabi'i da kuma al-imam nafi abu muslim al-khurasani shi ya kashe abu muslim al-khurasani shine wanda ya sanadi ya ruguje wa daular banu umayya aka kafa daular banu banu al-abbas shine abu muslim al-khurasani to me yace kana idza rafa al-mitraqata mutum ne wanda ya kasance as-sa'ikh waye as-sa'ikh shine ne a tsayirafi mai yin kudi mai yin kudin zinariya da asirfa shi ne ake cin a tsa'ir hmm? to idan ya ɗaga guduma haka zai buga ma wata zinariya ko wata azurfa fasani an nida alam ya ruddaha ya yi haka sai ji an ce allahu akbar allahu akbar to ba zai buga ba sai dai ya aji kawai لتهم الأنقرة وكان الأسود إذا حضرت الصلاة سلم بالضمى لم يأل أسود بن يزيد بن قيس النخعي يا فتودة قولنا إذا نبنو نعن النخعيون ذاك جاء أنا فتن إبراهيم بن يزيد النخعي القمة بن القلم القمة بن قيس النخعي وشيمة الأسود بن يزيد ابن قيس النخعي يا كسنتي إذا سلا تزول Ana anakha ba'irahu walau ala hijiri sai dukar da raƙuminsa ya saukar da shi ko akan dutse ko akan dutse sai ya bar raƙuminsa a nan ya tafi ya je ya sallah saboda mahimmancin salla to kaji yadda su daga cikin abin da aka fi mawa ɗaliban ilimi suka fi masakaci shine sun riga sun sallamu wannan ladan na raƙumi na ranar juma'a da yawa daga cikin ɗaliban ilimi ba su damu su je masallacin juma'a da wuri ba kuma za su iya tsarin da za su je masallacin da wuri shi ne wanda malam bai ambata ba a misali ne babba ɗaliban ilimi da yawa za ka ganta ba su wani da tunanin abin da za a faɗi biya san me zan ji kawai ya fi son ya hau fiye da daidai lokacin da za a tada sallah ko shi ya koya ma mutane ɗari bai sani ba so da kuduwa ne ya koya ma mutum fiye da ɗari cewa kakka je masallaci da wuri shekan ya zuga shi ya halakar da al'umma bai sani ya halaka ya halaka sannan ya rasa wannan babban lada da manzon sama ya kamanta shi da raƙuni idan mutum bai samu raƙuni zai samu garnan nan samaraki idan bai samu nan sa maraki ba ya samu rago lafiyayye mai ƙaho idan bai samu wannan ba ya samu kaza idan bai samu kaza bai samu kwai to kwan ma ɓamɓori wani ba zai samu ya ce bai san ɓamɓori ma ya tafi nauni rashin tsari a bacci so naka ko namu naka ne ko nawa minti biyar din nawa ne الاشراف ما gode الفوضوية في النوم غشن فاري أبجسي وهذا من أعظم الأسباب في ضياء الأوقات وتراكم الأشكال in yaro ya zo masallaci ya zo masallaci shi ne wani ya faɗa ya mishi wa'azi wani ɗan uwan shi yaro shi na ce ana kai wannan fojan neman lada ne mun zo itikafi kai ta bacci ya kai wani babu wanka da ni baka san baccin ma mai itikafi lada ake rubuta mishi ba wai in kai ta bacci a itikafi za a baka lada Allah shirya to daga ciki akwai fi bayani auqat a wajen bata lokuta wata rakumin ashgal kuma ayyukan mutum su zo su cakuɗe masa فبعضهم إذا أسلم نفسه للنوم إذا أيميك كان سجبتشي واسترسل معه سقى جنجرا تارد بتشي دون مراعاة بتارد النغابة لما قد يفوته من واجبات شرعية أبن دبتشن زي سامة سيرسعشي نواجبين الشريعة وغير هذا ما كمان تنسو مما يضر تأخيره أبن دا جنكر تاشي جي شوتر جي شوتر دا شوتر الأمة بتشي wa ba'dhum laysa lahu waqtu nawmin mu'ayyan akwai ɗalibin ilimin da zaka samu bai da lokacin bacci ayyanan ne taratan ba'da al-fajr wata rana kawai da yaji ta mushi daɗi kawai zai kwanta bayan sallah asuba wa taratan ba'da al-asr wani kuma kawai bayan la'asar wani lokaci bayan la'asar wa taratan ba'da al-maghrib wata kuma bayan sallar magriba kawai sai kama bacci wa taratan sahrun mutawassil wata rana kuma kawai sai ta tira ai ta fira fira mai tsawo wa naumin mutafarriqun sai kuma ya rika samu yana tsungula baccin yana yin shi daya ya yi can ya yi wa mislu haza bi fawdawiyyatihi irin wannan da rashin tsarinsa da haridansa ya ya qatulu himmatahu to yana kashe fahimtar sa wa yuhdiru awqatahu yana barin lokutan sani bal qad yaghlibu alayhi da'ul kasal wal khumul kai ciwon kasala da ciwon koyewa ya yin abin da ya cancanta yi zai kama shi li'anna man awwada nafsahu shay'an alifatu domin duk mutumin da ya dora ma kansa ya saba da wani abu tsoron shi zai saba da wannan abu in bai yi ba zai zama masa ciwo والنفس كالطفل إن تهمله شب على raba'i الرضاء وإن تفهمه ينفقه shi rai kasifli kamar jinjiri yake kamar ɗan ƙaramin yaro yake in tuhmilhu inda za ka ɗaɗale shi shabba ala hudbin raba'i fi ya zama matashi yana son shan nono yanzu dukkanin mu nan da ba a yayin mu da yanzu mutum yana komawa wajen mamaki sai ya sha kwarai da gaske wa in tafsimhu yanfatsi ne in ko ka yaye shi sai ya yayi ba wanda aka yaye shi yake so akwai nawajib cikin yara wanda suke yaye kansu amma za ka sami zuwa su da lafiya da yawan ko uwa ba ta da lafiya baya samun nuna sai kawai sai Allah ya sa mushi ya kana sai kawai ya koma kuma da shi ma zai san nuna ko an sa mai ba zai sha ba saboda ko ya tsotsa fata yake tsufa to amma in ka sami yara ɗari to da tara a cikinsu. yaye su aka yi ba su har sai an raba su da uwarsu ko ta rika sa ma kan mamanta lalle da ya yi zo yana kuka sai a ce mai ciji yi wani kukan na daban kukan da ya samu nonon ba daban sannan kukan tsorata shi da ciji daban har daga baya sai zo Allah ya sa mai kana'a shine wa in tafsinhu yanfaqi to haka rai yake to daga duk abin da ka saba ma kanka shi zaka in ka daina kuma zaka hannu ويضاف إلى آثار فوضوية وإلى ويضاف إلى آثار فوضوية النوم ذا أكارا tsari قربي دا رشن kawowa? نبتشيك كاوة أن ذلك قد ينعكس على صحة الجسم wannan zai yi tasiri ba. zai bayyana a cikin lafiyar jiki daga cikin ababen da suke kashe mutum akwai kasratun nau yawan bacci shi tsarin jiki malam na so ya buga misali da shi a wajen tsari tsarin halittar Allah tsarin halittar jikin ɗan adam kawai ya ishe ke san Allah ya sa ka kasancewa Allah ya Allah mahalicci kuma tsari na cikin na cikin sunnonin Allah yadda Allah ya halicci ɗan adam komai nasa ba a sanya wuce sannan kuma komai nasa ba a sanya gaza in yi yawa matsala in jininka ya karanci matsala in ruwa ya maka yawa a jiki matsala in ruwa ya karanci a jikinka yawa matsala in bacci ya maka yawa matsala in ko ba ka yin shi ya ma yawa ya karanci matsala komai so ake yi wa a aqimul wazna da qisti wa la tuqsiru bil mizan wa kana na zalika qawama wannan ka'ida ita ce وألا جاند وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته